Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM a VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau litini 8 ga watan Mayu na shekarar sha bakwai. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Naziru a bamu ɗanɗanar labaran. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi Landan a jiya Lahadi domin ci gaba da jinya a wurin likitocin da suke duba shi. Jim kaɗan bayan ya haɗu da 'yan matan makarantar Chibok 82 da aka saki, waɗanda 'yan tsagerin Boko Haram suka kama shekaru uku da suka gabata. shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zababben shugaban kasar faransa emmanuel macron murnar nasarar da ya samu akan abokiyar karawarsa marine le pen a nan kuma jami'ai afghanistan ne suka ce wani sabon hari da aka kai a yankin da ake gwabzawa na gabashin kasar ya kashe kimanin 'yan tsagerin kungiyar isis 34 madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar kamaru na neman gudunmawar miliyan 600 domin 'yan gudun hijira il y a beaucoup de réfugiés euh, au Cameroun et les Nations Unies, euh, elles seules et le Cameroun ne peuvent pas assurer ou assumer euh, eh wannan gaskiya ne dole ne kasashen duniya su yi kokari wajen kawo agajinsu haka kuma a ci gaba da batun 'yan matan chibok sanata ali indume ya yaba da kokarin gwamnatin tarayya da fatan sauran 'yan matan su ma za a karɓo su ga abin da ke cewa biyu muna godiya kuma muna fatan cewa saura wanda suka rage ma muna fatan allah zai dawo muna da su lafiya a kuma muna rahoto akan tafiyar shugaba muhammadu buhari ingila domin neman magani kana muna da sakon da ku masu sauro kuka aiko mana sa'ilin na yusuf aliyu haranda shi ma ya shigo da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya sauraro, Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi London a jiya Lahadi domin ci gaba da jinya a wurin lokitocin da ke duba shi jim kaɗan bayan ya haɗu da 'yan matan makarantar Chibok 82 da aka saki, waɗanda 'yan tsagerin Boko Haram suka kama shekaru uku da suka gabata. A wani bayani da mai magana da yawun shugaban ƙasa ya yi, Femi Adesina ya ce shugaban ya shirya tafiya London ne da yamma a ranar Lahadi amma ya jinkirta tafiyar don ya samu ya gana da 'yan matan. bayanin ya bayyana cewar likitoci a london ne za su hakikance ko kwanaki nawa shugaban zai yi sannan harkokin gwamnati za su ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa yemi osinbajo buhari dai ya koma gida najeriya ne a watan maris bayan kwashe makonni bakwai da ya yi yana jinya a london har ya zuwa yanzu bai bayyana yanayin rashin lafiyar tasa ba shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zaben shugaban ƙasar faransa emmanuel macron murnar nasar da ya samu a kan abokiyar karawansa marine le pen shugaban ƙasar amurka donald trump ya rubuta a twitter ina taya emmanuel macron murnar babban nasar da ya yi ta zama babban shugaban ƙasar faransa ina ɗokin yin aiki tare da shi tsohon 'yar takarar shugabancin amurka hillary clinton da ba shugaban wato da shugaban masu fafutukan kare 'yancin tsiraru jess jackson da magajin garin new york bill de blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa macron da al'ummar faransa murnar nasarar zaben na shugaban ƙasa mai magana da yawon shugaban ƙasar jamus angela merkel ya faɗa a wata sanarwa nasara ce ta ƙarfafa haɗin kan turai da kuma dangantakar jamus da faransa bayan an faɗi nasarar da ya yi macron ya yi magana da merkel inda ya ce mata zai je berlin nan ba da daɗewa ba mai magana da yawon prime minister birtaniya theresa may eh, ta faɗa a wata sanarwa prime minister tana ta zaɓen shugaban ƙasa macron murna akan nasarar da ya samu shugabannin ƙungiyar tarayyar turai su ma ba a bar su a baya ba sun taya macron murna shugaban kwamitin ƙungiyar jin cloud janka ya rubuta a twitter cewa ina murna faransawa sun zaɓi makomar tarayyar turai shugaban majalisar tarayyar turai shugaban ƙasar tox ya ce faransawa sun zaɓi yanci daidaito da kuma wantaka haka kuma sun ce a'a ga sun ce a'a ga musgunawar labaran karya firayim ministan kasar japan shinzo abe ya ce nasarar zababben shugaban kasar faransa macron alama ce ta nasarar juya baya ga kallon cikin gida da dariya wacce ta nuna zaɓin karfin hali ga tarayyar turai shugaban kasar china xi jinping ya ce a sakon da ya aike wa macron cewa china za ta ƙara ƙarfafa dangantakarta da faransa wani mataki mai girma zi ya tunatar da faransa ita ce kasa ta farko a cikin kasashe masu karfi da ta kafa alakar diplomasiya da gwamnatin kwaminisancin china a shekarar 1964 sauran shugabannin duniya kama daga canada zuwa latin amurka har australia sun yi wa macron murnar nasara mai ɗimbin tarihi macron dai shine shugaban ƙasar faransa mafi karanta tun bayan emperor napoleon zai kama aiki ne a ranar 14 ga watan mayu na shekarar bakwai idan allah ya nuna mana labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nan kuma jami'ai ne na afghanistan suka ce wani sabon hari da aka kai a yankin da ake gabzawa na gabashin kasar ya kashe kimanin 'yan tsagerin kungiyar isis 34 ya kuma ragargaza gidan rediyon 'yan tsagerin wanda suke amfani da shi wajen yada farfaganda ministan cikin gida na afghanistan ya faɗa a yau litinin cewa an auna harin ne a wata makoyar 'yan da ke naziyan da kuma gundumar ashin a yankin nan garhar da ke da iyaka da pakistan a bayanin da ministan ya bayar ya ce tashar gidan rediyon tana watsa labarai ne ta haramtacciyar hanya a yankin na nangarhar suna yada sakonnin kungiyar tsauran ra'ayi da kuma barazana ga mutane da kuma jami'an gwamnati wasu babamai guda biyu sun fashe a wurare daban-daban awa ɗaya a tsakani wanda ya sanadiyar raunata jami'an tsaro uku na birnin penshawar a pakistan a safiyar yau litinin bam na farko ya fashe ne a bakin kofar shiga makarantar mata amma bai ji wa kowa ciwo ba jami'an 'yan sanda na yankin sun ce akwai bamamai biyu a wurin da abin ya faru amma ɗaya bai tashi ba jami'an da ke aikin cire bamaman sun yi kokarin lalata bam ɗin guda da bai tashi ba bam na biyu da ya tashi kuwa a wani yankin ne daban wanda ya yi harin wata motar jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci wacce ke kan hanyar dawowa daga harin da a kai a makarantar farko an kai jami'an da suka raunata asibitin da ke kusa mai suna asibitin lady reading har zuwa yanzu babu wanda dauki alhakin aikata wannan danyen aikin tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya faɗa a jiya lahadi yana daga cikin abin da yake fata 'yan majalisar amurka su yi ƙoƙarin kallon gaskiya da kuma haƙiƙanci da faɗar gaskiyar ko da kuwa ta saba wa matsayar jam'iyyarsu wannan bayani na obama ya zo ne a yayin da yake karɓar shaidar girmamawa ta john f kennedy foundation mai taken jarumta a boston kwana guda bayan 'yan majalisar sun tabbatar da shirin rushe inshorar lafiyar da ke da sa hannunsa a kai obama dai bai ambaci wanda ya mai gurbinsa ba shugaban kasa donald trump ko kuma ba da misali da shi kai tsaye wajen takurawa a rushe da kuma mai gurbin tsarin inshorar affordable care act ba wanda ya yi nuni da cewar babban muhawarar tana nan a nan gaba majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa bayan fiye da ta bayyana cewar bayan fiye da ƙananan yara miliyan guda ne suka suka gudu daga sudan ta kudu sakamakon barkewar tashin hankali adadin yaran da suka rasa mazauna a cikin kasar ɗaya ne a sakamakon rikicin daraktan yankin ta kungiyar kula da lafiyar iyali da ke gabashi da kuma kudancin sudan laila pakala ta ce adadin ya nuna karara yadda tashin hankali ya shafi waɗanda suka fi rauni a ƙasar pakala ta kara da cewa hakika rayuwar manyan gobe na fuskantar barazana kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke nan gaba gaba kan harkokin rigingimun al'ummun a sudan ta kudu da kansu suka suna fuskantar rikicin tallafi su ma. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jamhuriyar Kamaru inda Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar jamhuriyar Kamarun suna suke neman gudunmawar kuɗi har dala Amurka miliyan 600 domin agazawa 'yan gudun hijira da yawan su ya kai 900 da ke ƙasar ta Kamaru. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewar ƙasashen duniya da su ƙoƙarin agazawa 'yan gudun hijira waɗanda suka fito daga ƙasar tarayyar Najeriya a jihar Arewa mai nisa da ma waɗanda suka fito daga ƙasar Bangi wanda yanzu haka suke jibge a jihar gabashin ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuɗaɗe har miliyan shida na dolar Amurka domin a samar musu da kayayyakin abinci kar su shiga cikin halin su. domin yanzu haka 'yan gudun hijira sun kai kimanin tara a kan iyakar ƙasar kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya musamman ma a dajin miniwawo sannan na tambayi mr michael wanda yake aiki da ƙungiyar yan gudun hijiran kuma yana aiki da majalisar ɗinkin duniya ga abin da ya ce Il y a beaucoup de réfugiés euh, au Cameroun et les Nations Unies euh, elles seules et le Cameroun ne peuvent pas assurer ou assumer euh, Eh wannan gaskiya ne dole ne kasashen duniya su yi kokari wajen kawo agajinsu in ba haka ba waɗannan bayan Allah za su iya shiga halin ni'asu kuma kasar Kamaru ba za ta iya wannan aiki ba ita kadai kasancewan waɗannan bayan Allah dole ne a tsaya tsayin daka domin a taimaka musu kuma 'ya'yansu da sauran al'umman da suka baro kasashen su dole ne su ma a yi kokari na ba su ilimi mai inganci haka ma 'yan gudun hijiran da suka bullo daga can ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya sun kai kimanin dubu ɗari biyu da ɗari shida wanda yanzu haka suke jibge a jihar gabashin ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a kan iyakokin ƙasashen guda biyu na sake tambayar mr michael to koya za su yi da waɗannan mutane wanda yanzu haka suke nan a jijjibge a ƙasar ta jamhuriyar kamaru. on a l'impression que ces réfugiés migrent effectivement vers l'est du cameroon. dole ne wata ina a taimaka musu suma ma wanda suka fito daga ƙasar ta bangi domin yakin ba ta sani raba su da iyalansu kuma yanzu haka suna bukatan samun abinci mai inganci da ma ilimantar da yaransu shine yanzu muke kokarin ganin cewa an jajirce wajen taimaka musu kasar jamhuriyar kamaru dai tun shekara na dubu biyu da goma sha hudu ne ta fara karɓan yan gudun hijiran ƙasar ta tarayyar najeriya musamman ma an da ta yi iyaka da ƙasar chadi da ƙasar nijar muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru ya ba dawowa ba dan adam ba to daga kamaru kuma sai najeriya a ci gaba da batun 'yan matan chibok sanatan da ke wakiltan yankin da 'yan matan suke ya sun tattauna da wakilin sashen hausa haruna dauda biyu kuma harunan ya fara tambayansa ne inda hankalinsa ya karkata game da samun waɗannan 'yan matan alhamdulillah godiya muke wa ga allah da kuma gwamnatin uh, president muhammad buhari da jami'an tsaro da gwamnatin jihar borno da sauran jama'a mu duka da kuma musamman eh, gwamnatin kasan switzerland da international red cross da kuma yawancin mutane da suke aikin ngo da suke nan da duk wanda dai suka suna da hannu a cikin samun nasarar ceto yan matan nan biyu muna godiya kuma muna fatan cewa saura wanda suka rage ma muna fatan allah zai dawo mana da su lafiya wannan shine abun da iyayen suke ta fata suna ta addu'a muna ta addu'a duka shekara uku yau to lokacin da allah ya kaddara shi ya fi alhamdulillah mun same su yanzu dai sauran ne muke ta kuma addu'a allah ya kawo su kuma muna yabawa gwamnatin nan kuma muna godewa gwamnatin duk wayanda suke dai da hannu a cikin samun wannan nasarar haka dai mutane za su yi mamakin ganin cewa an ceto waɗannan mata kusan tamanin 82 kuma kamar hannun kasashen waje ne a cikin wannan abin kai ya kake kallon wannan lamarin eh to dama wannan ba sabon abu bane in ana samun matsala kamar irin haka a kasashe daban-daban ma yawancin kasa ba wanda take cikin yakin ko kuma take cikin rigingimun bane take sa hannu ko kuma ake saurarawa tunda 'yan kasa ne kamar yaki ne a cikin kasa irin wanda muke fama da shi yan wato e, insurgents nan 'yan najeriya ne yawanci dama sai kasashen waje ne suke shiga tsakani don a samu daidaituwa kamar yadda aka samu dinnan babban abun damuwa shine nasara kuma alhamdulillah an samu nasara kuma ba yanzu ne aka fara irin wannan ba zan kada akwai kamar kwake-kwake da wasu ma suka yi ajiya cewa su abin da yake ba su tsoro shine yadda aka ce an mika wasu 'yan ta'adda mayakan boko haram an yi misayen su da waɗannan 'yan mata kai ya kake kallon lamarin eh to da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba amma musanya da ake dinnan na kamar 'yan ta'adda ba sabon abu bane inda ya zamanto shine eh, eh, ya zamanto abun da option da akwai a lokacin a ba yau ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ko kwanan nan ma america ta yi musayin 'yan ta'adda wanda take rike da su a guantanamo don sojan eh, amerika da eh, suke garkuwa da shi a israel sun sha musayan wato fursunoni ko kuma yan ta'adda na palestini da yawa sun yi musanya da gawakin sojojinsu ma ba wai wanda suke da rai ba to wannan din in ya zama dole ba yadda za a ce dama kuma yan najeriya ai yan najeriya da yawa mafi yawa sun furta a kan cewa amma musanyan za a yi gara a yi musanya a ceto yaran da kanana ba su san hawa ba ba su san soka din nan ba yanzu ganin cewa akwai sauran kusan ɗari da wani abu a hannun waɗannan mayaka menene fatar ku ne nan gaba game da waɗannan wanda har yanzu ba a samu an ceto su kuma an yanto su ba eh fatan mu shine tunda gwamnati ta yi yunkuri kuma ana gani a kasa to su kara himma su kara kokari su kara eh, eh, taimakawa don sauran iyayen yanzu wanda a cikin wanda aka samu ba su ga 'ya'yansu ba su ma damuwansu karuwa zai yi ba wai raguwa ba saboda haka gwamnati ta kara himma ta kara kokari tunda ta yi haka din nan muna ganin za ta iya ta karasar da sauran kuma muna musu fatan alheri da karshe menene fatar ka ne ga al'umman garin Chibok baki ɗaya ganin cewa karkashin matsabar ka suke to al'umman garin Chibok ni ma ina taya su murna kuma ina ba da shawara mu ci gaba da addu'a don duk abubuwan da dan adam muka yi din nan addu'o'in mu da kuma kwazon yan tsaro jami'an tsaro da kuma gwamnati shine ya kawo mu ga wannan nasara saboda haka ni na a gare su shine su ci gaba da addu'a kuma su ci gaba da ba gwamnatin nan haɗin kai don a samu a ci gaba ko kuma a samu nasara a cikin abin da muka sa a gaba. To, yanzu kuma sai batun tafiyar shugaba Muhammadu Buhari London. ministan shari'a ya shaida wakilin sashen hausa nasir adamu likaya cewa idan ana maganar lafiya ba a maganar wani abu ministan yana magana ne akan batun lafiyar shugaba buhari zuwa london neman magani a tattaunawa wasu da nasir din inda na so ya tambaye shi abinda suka tattauna da shugaban kafin tafiyar tasa alhamdulillah idan ana cikin damuwa ta rashin lafiya magana ta dangace mu'amalar bayani aiki bata taso ba e, kamar yadda ka fahimta wannan bayani wanda na ce ma mun yi da shugaban kasa a lalace ya dauki minti 30 zuwa awa daya idan ana ta kai magana kaya bata taso ba so kasancewa an yi magana ta danganci mu'amala aiki to ya nuna ma da cewa gaskiya al'amari shine ana cikin koshin lafiya ana da fata ga Allah da cewa ya ƙara ƙarfin jiki hakanan shi ma masana'n shari'a Yusuf Salomu mutum biyu ke ganin addu'a ga shugaban ne mafi ala tunda dai ya bi ka'idojin doka. sa'annan kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin mutane waɗanda suke yin maganganu wanda bai dace ba dangane ga wannan rashin lafiya da shugaba yake fama da shi. Kamar yadda muka sani kowane dan adam a duniya mutum ne ajiz wanda zai iya rashin lafiya zai iya samunsa kuma zai iya zuwa asibiti ne magani don haka shugaba Buhari mutum ne dan adam ne irin kowa musamman kasancewan shekarunsa sun haura saba'in shekaru ne wanda ake ganin lallai dole duk mutumin da ya kai wannan shekaru akwai yiwuwar wataran zai iya kwantawa rashin lafiya a don haka wannan ba zai zama uzuri ba a dauka ana ta siyasa da shi wasu suna maganan cewa ya ajiye bar mulki ya kai takaddan sallama da waye duk wannan ba magana bane wanda ya dace babban abin da ya kamata mu masa shine mu masa addu'a a wannan lokaci Allah ya kai shi lafiya kuma ya sa ya dawo lafiya ya zo ya ci gaba da ayyukan da yake ma ƙasa manomi Isa Tafi da Mafindi ya ce shugaban ya kawo nasara a Najeriya duk da batun jinyar da ake yi abubuwa da yawa suka bayyana wa'inda kuma suka nuna cewa nigeria ƙasa ce wacce take neman shugabanci kuma ta samu kuma dama buhari ya yi alkawari zai abu uku zai kawo tsaro zai farkar da tattalin arzikin ƙasar nan yau in ka je gefen noma mutum ma ya kuskura ya je kamar karim lamido ya je ya ga noman rani da aka yi na shinkafa inda da noman damina zai baka buhu ashirin a hekta ɗaya yanzu ana samun fiye da buhu ɗari fadar shugaban da ta ce likitoci ne a yanzu za su faɗi wa'adin da shugaban zai zauna a asibitin Landan, nasiru da mailai kayan murar amurka daga abuja najeriya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka. Yanzu muna agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraronmu mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har ma sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun fara tattaunawarmu da kwamishinan ilimi na jihar Borno, Alhaji Musa Inuwa Kubo, a wata ziyarar aiki da suka kawo nan ƙasar Amurka. Kwamishinan ya yi mana bayanai da dama dangane da yunkuri na gwamnatin jihar Borno. wajen ganin an inganta tsarin ilimi a jihar. Biyo bayan koma baya da aka samu a fannin na tsawon shekaru, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya. Ilimi wibi da muka da aka rasa musamman a lokacin nan da muka shiga wannan hali mun yi kokari an yi hoɓɓasa a gani cewa dai wannan abin bai shafi rayuwa da kuma haɓakar da muke nema mu samu a jihar borno ba ina so in tabbatar ma jama'a ba kamar yadda ake tsammani cewa wannan tilawa da wayannan mutane da suka yi na cewa bai kamata a je makaranta ba kuma da halin da aka shiga ai wayansu iyaye za su razana su ki kai yaran su makaranta to wallahi abin zai baka mamaki in ka shiga cikin gari yanzu wasu daga cikin wanda suka gudo ah, suka shiga gari kuɗi suka sa 'ya'yansu a makaranta dalilin da ma ya sa ba za su koma ƙauyen ba suna ga kamar su koma yaransu ba sa makaranta ba makarantan ya riga ya shiga zuciyansu kuma ita gwamnati tana la'akari da irin karantarwa da aka yi da da kuma me ya kamata a yi domin musamman inganta rayuwan wa'annan da suka shiga makarantan babban matsala da ake da ita da shine yaro zai gama karatu eh, shi dai kawai zai iya karatu amma bai da sana'a bai da abin yi to yanzu salo da aka ɗauka shine a gani cewa bayan yaron ya koyi karatu ɗin akwai sana'a ko kuma abin aikin hannu dai wanda zai dogara da shi in ma ya samu aiki gwamnati ta ɗauke shi to alhamdulillah in bai samu ba ma akalla akwai abin yi ba zai zanna kawai yana yawo domin bai samu aikin gwamnati ba shi bai amfani kansa ba kuma bai amfani iyaye ba balle kuma al'umma kasancewar a duk wa'innan matsaloli da aka fuskanta a wannan jiha ta borno wani mataki kuke wajen ainihin horas da malamai ko ba su wani gogewa na sanin makamar aiki da kuma ba su damar su je su karo karatu To da fari ina so in sanar da kai da kuma sauran jama'an mu cewa ɗaya godiya tukun za mu ma malaman da muke da su a hannu domin wannan hali da aka shiga wa'yansu mun ma rasa su a cikin wannan matsala ɗin kuma wa'yansu su ma gudun hijira suka yi suka je wasu garuwa amma a yanzu haka da nake ma magana kusan duk wanda dama ya kasance malami a Borno ya dawo wurin aikinsa muna samun kuma cikakken rahoto domin muna zagayawa muna ganin yadda suke aiki dangane da kuma horaswa bayan da aka buɗe makarantu mun yi kokari muka tara malamin nan aka musu abin da ake cewa psychosocial uh, training wato ilmantar da su da kuma nisantar da tunaninsu dangane da hali da aka shiga domin su ci gaba da wannan aikin domin sanin kowa ne wasu daga cikin hali da aka shiga ba ma kawai iyaye ko ɗaliban ba har ma malamai ɗin akwai bukata da fahimtar da su kuma a nisantar da tunanin cewa kai wannan sana'a anya zan iya ci gaba to wayannan abubuwan mu mun yi kokari ta gwamnati jiha ta yi kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su unicef da kuma hukuma ta soja da kuma sauran wayansu kungiyoyi wayanda suke da ruwa da tsaki a harkar ilimi duka su ma sun taimaka domin a gani cewa wannan matsala da aka shiga an kore tunaninsa a ci gaba da kuma haɓakar da ilimi a nan a jihar borno akwai mutane da dama da suka shiga cikin wannan matsala da dama daga cikinsu sun shiga cikin sansanin 'yan gudun hijira wasu kuma sun bar ma jihar gabaki daya akwai mutane da dama da suke a sansanin 'yan gudun hijira wani irin gudunmawa kuke bama mutanen da suke a sansanin 'yan gudun hijira wajen ciyar da iliminsu gaba wato abin da zai baka mamaki yawancin waɗanda suka kasance a sansanin gudun hijira an ɗauki ɗawainiyar ilimin 'ya'yansu domin akwai makarantu da aka buɗe a waɗannan sansanin gudun hijira ɗin kuma kulawa da suke samu a waɗannan makarantu sauran makarantu na waje ma ba su samu wannan ɗin domin hankalin ƙungiyoyi masu zaman kansu kullum a cikin waɗannan sansanin gudun hijira nan matsalanmu shine 'yan gudun hijira wanda suka zo suka kasance a cikin al'umma wato wa'anda muke cewa living within the communities wa'anda suka zo daga ƙauyuka suka je suka rabe a wajen dangi ko kuma dai suka samu dan bukka a wani to yaransu su ne wanda muke ƙoƙari mu gani cewa mun samu sun koma makaranta in ba haka ba wa'anda suke sansanin gudun hijira gwamnati ta iya ƙoƙarinta. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Alhaji Musa Inuwa Kubo, kwamishinan ilimi na jihar Borno, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar kwalambiya Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙari. To, madalla an gaishe ka Mala Isu yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. sakon farko ya fito daga Relwan Ibrahim London Uba, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ke cewa salamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya sako 'yan matan Chibok sama da tamanin abin farin ciki ne, sai dai ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta yi wa al'ummar najeriya bayanin akan waye aka saka cikin kwamandojin boko haram shi ma fisu balarabe gusau cewa ya tabbas wannan musayar ta 'yan matan chibok wata hanya ce ta nasara babba da fatar za a samu sauran 'yan matan cikin ƙoshin lafiya sakon na gaba ya fito daga naziru abubakar sabo gusau wanda shi kuma ke cewa fata na gari lamiri muna yi wa shugaba buhari fatar samun cikakken lafiya da karfin jiki domin ya dawo najeriya ya ci gaba da mulkin gaskiya da adalci ga al'ummar najeriya da ƙarshe nake kira ga 'yan najeriya da mu sa baba buhari cikin addu'o'inmu allah ba shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya amin hakika yarjejeniyar da gwamnatin najeriya ta cimma da 'yan ƙungiyar boko haram kan sakin 'yan matan chibok 82 wani abin ayaba ne da fatan allah ya bayyana sauran 'yan matan da ke tsare a hannun 'yan boko haram lami lafiya sako daga usman shitu mahuta da hana sakiri jihar adamawa sai kuma wasikar shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar katsina comrade sanin shaga kofar kaura katsina wanda ya ce muna ta 'yan uwa da iyayen 'yan matan Chibok murnar dangane da ceto su da gwamnatin Najeriya ta yi. Da fatan Allah ya kyauta afkuwar haka a gaba. Amin. Da ƙarshe sai saƙon mun tare dan ma'azu baban Khalifa Jikan Kande wanda ya ce to al'ummar ƙasar Faransa Allah ya sa ba ku yi zaɓen tumin dare ba. To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi London a jiya Lahadi domin ci gaba da jinya a wurin likitocin da suke duba shi, jim kaɗan bayan ya haɗu da 'yan matan makarantar Chibok 82 da aka saki, waɗanda 'yan tsagerin Boko Haram suka kama shekaru uku da suka gabata. A wani bayani da mai magana da yawon shugaban ƙasa ya yi, Femi Adesino, ya ce shugaban ya shirya tafiya London ne da yamma ranar Lahadi amma ya jinkirta tafiyar don ya samu ya gana da 'yan matan. bayanin ya bayyana cewar likitoci a london ne za su hakikance ko kwanaki nawa shugaban zai yi sannan harkokin gwamnati za su ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa yemiyo simbajo shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zababben shugaban kasar faransa emmanuel macron murnar nasarar da ya samu akan abokiyar karawarsa marine le pen shugaban kasar amurka donald trump ya rubuta a twitter ya ce ina taya emmanuel macron murnar babban nasarar da ya yi ta zama shugaban kasar faransa ina ɗaukin yin aiki tare da shi tsohuwar 'yar takarar shugabancin kasar amurka hillary clinton da shugaban masu fafatukar kare 'yancin tsiraru jesse jackson da magajin garin new york bill de blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa macron al'ummar kasar faransa murnar nasarar zaben shugaban kasa. To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya Abdullahi Alhassan Yaba na gidan Bari Koshi Bid da murnar auren yarsa. Adama Jummai Abdullahi da angonta Alhaji Musa Natsu wanda aka ɗaura a rana Asabar ɗin da ta gabata. A gidan marigayi Bari Koshi Ubangiji Allah ba da zaman lafiya ya ba da albarkan aure. To kuma a shirin mu na anjima za ku kira mu ne domin ku bayyana mana rayoyinku akan shin kuna ganin ya dace a yi musayan 'yan matan Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram? yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka min wajen gabatar da shirin sai sai da hamdul da ta bada umarni da kuma injiniyan injiniya vasco ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da sauraron shirin sashen hausa na yau da gobe wanda usman da tawagarsa zai za su gabatar a yi saurare lafiya